ta take studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. faransa ita ce ƙasa ta farko ta hurɗar dangantaka tare da niger inji sabon jakadan faransa a niger sylvain ite a yau da safe a yayin taron wani ma labarai tare da 'yan jarida akwai mu da ƙarin bayani sarakunan gargajiya na kwaigolo yankin doso sun ɗauki niyyar ganin ci gaban karatun ɗiya mata za ku je bayanan sarkin kwaigolo me yasa al'ummomi suke da matsalar yin la'akari da ayyukan ƙungiyoyin fararen hula da suke yi amsa a cikin rahotonmu na musamman Toma da yanzu ga labar naku ɗaya ina bin ɗaya shugaban ƙasa bazin Muhammad na ziyarar aiki a yankin Doso a jiya yana gaya a yau da safe ya bar Doso domin dogon dutse zai yada zango a kware mai ruwa domin ganin ci gaban aiki na hanyar Bolbol tebiri, eh, sannan hanyar kware mai ruwa Nasarawa Tambo Buya Dumega iyaka da Najeriya. an fara aikin a ranar ɗaya ga watan mars ɗin shekara ta 2022 bayan yada zangon shugaba bazoum muhammad zai je tsibiri inda zai gudanar da wani taron gangami. Sabon jakadan kasar Faransa a Nijar Sylvain Ite ya tattauna tare da 'yan jarida kan dangantakar kasashen biyu Nijar da Faransa a cewar jakadan Faransa ita ce ƙasa ta farko game da hulɗar dangantaka da Nijar. Faransa tana halarta ga zuba kuɗaɗe cikin ayyukan amfanin jama'a. Sylvain Ite a cikin rahoton na fisa Adamu. Kudade da tsare-tsare da Faransa take dafawa ta hanyar wasu abokanin hulɗa tana tattara kudade fiye da miliyar ɗaya na ero a tsare-tsare abokanin hulɗa na dafawa ƙasar Nijar. Muna da hulɗa da gwamnatin Nijar inda muka tsaida matsaya akan wasu abubuwa na ci gaba guda uku da suka hada da duka abin da ya shafi ruwa na biyu shine gurin da shugaban kasa ya saka a gaba ya baiwa muhimmanci shine ilimin boko da kuma farfado da ƙasar noma a yau taimakon an tsara shi a shirye-shirye na proje da al'umma za su amfana kai tsaye euh, Zamanin dijital mu shine taken da aka rike na wannan shekara domin bikin ranar ɗiya mata domin baiwa 'yan mata damar samun walwala da tsaro da kai ga sabbin fasahohin zamani da cikin daidaito da ta yanar gizo da kayayyakin na'urar dijital da zuba jari ya zama wajibi ne a ciyar unifam da sauran kungiyoyi na majalisar ɗinkin duniya domin cimma hakan sai da haɗin gwiwa zuwa sauyin dijital a ciyar unifam. yanzu eh, eh, yanzu wato 'yan matan kwaigwalo wato jihar boboi yankin doso za su iya ci gaba da karatunsu tare da ba tare da matsala ba dalilin cewa sarakunan gargajiya sun ɗauki niyya na kare waɗannan 'yan mata daga dukkan wasu mutanen da ke son su kawo musu cikas wajen karatun nasu mu saurari ƙarin hasken sarkin kwaigwalo yakuba sa'adu a cikin rahoton hassan mummuni Muna kira a gare su su saka yaran su makarantar boko saboda yau mun zo zamanin da idan ɗiyama ce da ake tunanin mutum ya kwarai ce idan ba ta yi karatun boko ba mutumin kirki ba zai aure ta ba abinda yake ingiza iyaye su fitar da yaran su makarantar boko su aure da su shine ganin yadda ake gurɓata tarbiyyar yara waɗanda suke bata yara a matsayin mu na shugabannin talakawa mun ɗauki mataki kowane ne mutuna ko kuɗi gare shi ko ma'aikaci ne ko ma wani ƙarfi yake ƙaho da shi lalle babu wanda ya huce ƙarfin doka duka wanda ya ga abubuwan da basu kamata ba to ya yi ƙoƙarin sanarwa hukumomi kada ya ɓoye idan aka yi wa mutum hukunci doka to lalle ne su bar yaran su yi karatu Fiye da ɗari 400 ne suke halarta daddalin ƙasa domin ci gashin mata da matasa funafa a Doso daga cikin akwai mata masu fama da nakasa da suka gabatar da turan wuta da kuma kayayyakin gyaran jiki sai dai hakan ba ya samun karbuwa sosai a nan funaf ɗin Hawa Tondi shugabar ƙungiyar Suru ga Kano a cikin rahoton Habibu Garba. Mu bakin da ke ga zuwa ma ne ba mu ga gani, waɗanda suka zo kuma cikin filin taron ne suke shiga. Sai dai muna samun 'yan siyasa guda-guda da ke zowa ziyara suna tsayawa don sayan 'yan kwalban turare guda hakan ga. Kuma muna sai da takunkumi wanda ake kira bavet. Harakar sanu sanu ne take zuwa. Abin da ba mu karfin gwiwar yin irin wannan aikin shine mutunci don ba mu son reni. Nakasa da kake gani ba ta bata mana komai ba. In baka da kafafunka, kana da hannuwanka kuma kana da hankali, kenan ka gode ma Allah. Cikin aikin gada muke yi, muna da ɗakin ɗimki, mu 23 ne, amma a ɗakin ɗimkin mutum goma sha uku ne ke aiki. Cikin wannan aikin ne kuma muke biya ma mu kuɗin makaranta, cikin shi kuma muke kama ma mazajenmu. wajen kula da yara kuma cikin wannan aikin ne muke biyan dukkanin bukatunmu wallahi mu dai ba mu ga abin da nakasa ta bata mana ba amma muna kira ga 'yan uwanmu da ke bara saman hanyoyi da su bari don bara akwai raini a ciki Ƙungiyar UNICEF ta fara wani kamfen wadda kai kan lafiyar mata tun a ranar 1 ga watan Oktoba a cikin ƙauka 30 na yankin Doso ta hanyar nuna fim a cewar shugaban tawagar Shek amadu Kutandi. Makasudan hakan shine na kawo al'umma wajen canza halayya cikin ƙauyukan a cikin rahoton na Hadiza Hassan. Euh, film inda muke sakawa na wayar da kai sannan tattaunawa ta bi sannan tattaunawa ta biyu wani salon farfagandin kusanta ne muke a cikin garuruwa. Shi ko menene muke nema? Shine na ganin samun lafiyar uwa da ɗanta don mata da 'ya'yansu su samu halartar cibiyoyin kiwon lafiya kuma zan an samu an rage kasan mace-mace. Bisa tattaunawar da muke muna ƙoƙarin maido hankalinsu don su fahimta su canza halaye. Kiran da zan yi shine a lura a rike kuma a aiwata da kyau an muna magana kan batun halartar cibiyoyin kiwon lafiya don mu gani batun da muke bisa halartar cibiyoyin kiwon lafiya mu gani bayan biyowar tamu shin a cikin ƙididdigar kasan ya karu ko bai karu ba. Dans les statistiques, le pourcentage a augmenté ou n'a Siron yara hudu ne da suke fitowa daga kasar India ba samu ba wanda ba su da inganci da kuma kungiyar kiwon lafiya ta OMS ba ta ba su shaida ba aka gano a kasar Gambia a cikin watan Satumban shekara ta 2022 a cikin wata sanarwa ta ranar 7 ga watan Oktoba ma'aikatar kiwon lafiya ta Niger ta bayyana cewa waɗannan siro ba su amsa sharuɗan inganci ba za a neman su kuma da kama su a dukkan faɗin ƙasar mu. Tun a shekara ta da uku aka tsaida ranar duniya ta yaƙi da hukuncin kisa da ake bikinta a kowace ranar goma ga watan Oktoba a Nijar duk da cewa wannan doka akwai ta, amma ba a aiwatar da hukuncin kisa ba tun daga shekara 1976 a Gale Aguzum. Al-Mustapha Juju a Zandar na bayyana hakan karkatar Nijar wajen soke hukuncin kisa a cikin rahoton Aliketa. Nijar tana bisa hanyar soke hukuncin kisa ganin yadda mashara'antu suke ja baya wajen zartar da irin wannan hukunci na kisa wanda tun shekarar 1976 ba a aiwatar da irin wannan hukunci ba na kisa. Kullum muna tambayar cewa anya kuwa hukumomin Nijar suna a shirye su ba da kai a aiwatar da irin wannan hukunci na kisa. Gwamnati bata amince da dokar da ake tabbatar da hukuncin kisa. kisa ba kuma akwai da yawan hukunce-hukunce da doka take gani ya dace a aiwatar akwai kuma hukuncin da ke akwai cikin doka da ba a aiwatar ba wannan irin hukunci ne a niger akwai abin da ake kira hukunci na kowane irin babban laifi akwai kuma hukuncin da ya shafi mataki da bai tsananta ba akwai hukuncin da ya tsananta aiwatar da aikata manyan laifuka ana iya rage shi ne kawai ta hanyar tarbiyyantarwa Kamfan daminar bana na kan karewa nan gaba za a sakin gonaki wannan sakin gonaki na zuwa daidai da dawar dabbobi daga arewa zuwa kudu domin kaucewa rikicin manoma da makiya kungiyar makiya ta finan daɗo ta gudanar da ayyukan wadda kai a yankin doso da kuma cikin ƙasa amadu sido shugaban kungiyar a cikin rahoton su mana amadu. Mun yi wa matasa da mata horo a birnin Doso da Gaya don su gane yadda za a yi a ciwo kan tashe-tashen hankula. Bayan wannan mun horar da shugabannin gargajiya da na gwamnati da ma ma'aikatan da ke kula da al'amuran ƙasa da ma jami'an tsaro da suka haɗu tare a gaya akan ayyukan jami'an tsaro na karkara da kuma dokoki don ɗaukar matakai domin kiyaye duka wani tashe-tashen hankula da zai iya tasowa a cikin dukkanin jihohi muna wayar da kai ga makiyaya su guji dawo da dabbobi da wuri a wani lokaci shi yake haddasa tashe-tashen hankula Ça, vraiment, To sai rahoton mu na musamman karancin mai da hankali na al'umma game da ayyukan kungiyoyin fararen hula OSA ta fuska jagorancin ƙananan hukumi wani kalubale ne wajen aiwatar da 'yanci da nauyin da ya rata kan 'yan ƙasa wajen jagorancin su. Dr. Zakar Abubakar masanin zamantakewar al'umma da ci gaba da ke aiki kan cin gashin yankuna na ganin cewa matsalar na da nasaba da yawan masu ruwa da tsiki da ke a bangarori guda a cikin rahoton Mustapha Mamman Sani. Idan ana maganar kungiyoyi osa a jimilce ya shafi duka kungiyoyi ne masu zaman kansu ONG da kungiyoyin fararen hula. A wani kauli har da masu zaman kansu suna kawo ɗauki a cikin wani al'amari. Ya kamata a bambance abubuwa da farko dai akwai tsari na sakawa ƙananan hukumomi mara sannan kuma da yake gwamnati tana da 'yancin sa ido a akan abubuwan da ake tafiyarwa a cikin bangaren kananan hukumomi akwai ofishin shugaban karamar hukuma da ofishin gwamna da ofishin ministan cikin gida kenan ana iya cewa babban daftari ne amma da zara ana maganar jagorancin kananan hukumomi ana duba ne da ofishin magajin gari da hukumomi na gargajiya mairie eh, An lura cewa al'umma ba ta ba da hankali sosai ga ayyukan ƙungiyoyin fararen hula ta fuskar tafiyar da jagorancin ƙananan hukumomi yaya aka zo ga haka. Eto eh ba wai al'umma ba su doki ayyukan da ƙungiyoyi suke yi ne da mahimmanci ba. akwai da yawan abokanin hulɗa da suke aiki a cikin ƙananan hukumomi ong na yankuna da kuma ƙungiyoyin fararen hula da suke mamba na ong akwai da yawan ƙungiyoyin da ke aiki bisa bage wani lokaci ma al'umma ba su da zaɓi amma da yake ajena ajena wani lokaci dole a samu wasu su kauce hanya ya kamata a yi domin kawo yarda tsakanin al'umma game da ayyukan da ƙungiyoyin fararen hula suke yi musamman ma ta fuskar jagorancin kananan hukumomi. Ya kamata a tsara abubuwa ko ce kungiya wani je ya kamata ta san aikin da take yi ta bi ta hanyar hukumomi da suka dace ko ta bangaren ƙananan hukumomi ko jiha ko a bangaren ofishin ministan cikin gida da kuma bangaren da'irori kina a san abin da suke yi amma idan aka bar su kara zube har su suke rarraba abubuwa a bisa fage wanda mun sha gani haka bai yi ba ɗaya ɓangaren matsalar da muke cin karo da ita shine idan suka zo kullum akwai ɗan goron da ake baiwa shugaba ko kwamiti na yankuna don haka idan ka zo kana bincike baka da wani abin badawa ba a saka maka fuska a tarbiyyar hannu biyu To yana gani duka-duka da haka ne muka zo karshen labarin namu na sashen Hausa daga nan Sido Kalangu ya zo baran haɗa ku da Zainabu Abdu wadda za ta gabatar muku da labaru da harshen zabarmaci eh, kafin sannan a ci gaba da sauraron shirye Sido Kalangu a huta lafiya. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhadu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.